sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Sula ce tare da Salfir Hashim kuma da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 14 ga watan Afrilun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga sarfilu tsakanin labarai. labarai. Gwamnatoci a faɗin duniya na nazarin lokaci da kuma tsarin da ya kamata a bi wajen gaggauta komawa bakin aiki ba tare da sun ji al'ummominsu cikin hatsarin coronavirus ba. jiya litinin shugaban amurka donald trump ya ce shi ne nan ba da daɗewa ba zai yanke hukunci kan sake buɗe harkoki a ƙasar ba gwamnonin jihohi ba Gwamnan jihar New York ya ayyana ji litinin cewa mafi muni na abin da aka fuskanta ya zo karshe a jiharsa duk da cewa yawan mace-macen da aka samu sun wuce dubu goma a jihar. Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta tsawaita lokacin hana fita da mako biyu. to extend the current restriction of movement in Lagos and Ogun states as well as the FCT for another 14 days. Za kuma a ji bayani game da halin da 'yan kasar Nijar suke ciki a Gwanju da ke China. Sannan za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya. To amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel. Gwamnatoci a faɗin duniya na nazarin lokaci da kuma tsarin da ya kamata a bi wajen gaggauta koma bakin aiki ba tare da sun jefa su cikin hatsarin kamuwa da coronavirus ba. a jiya litinin Ƙasar spain ta sassauta dokokin da ta kafa yayin da jami'an gwamnatin koriya ta kudu ke cewa suna tattauna yiwuwar samar da sabon tsari da zai sassauta dokar zama a gida Spain dai ta bayo ma'aikatan kamfanoni da bangaren gine-gine damar komawa bakin aiki a jiya litinin. Yayin da har yanzu ake fuskantar barazanar yaduwar cutar, an buƙaci kamfanoni su bayo ma'aikatan su kayayyakin kariya su kuma tabbatar da cewa ma'aikatan na baiwa juna tazarar mita biyu. Ƙasar Spain dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da cutar ta fi shafa, inda mutane sama da dubu ɗari da sittin da biyar suka kamu da cutar, kuma mutane dubu goma sha bakwai suka mutu. Yawancin sassan ƙasar sun kasance cikin dokar hana fita na wajen wata guda. jiya litinin shugaban amurka donald trump ya ce shine nan ba daɗewa ba zai yanke hukunci kan sake buɗe harkokin ƙasar ba gwamnonin jihohi ba yayin da masana kiwon lafiya ke nuna kwarin gwiwa cewa mai yiwuwa annobar cutar coronavirus a kasar ta kusa zuwa ƙarshe. A Amurka, gwamnonin jihohi 42 daga cikin 50 sun kafa dokar zama a gida a daidai lokacin da kwayar cutar ke mamaye kasar. Trump ya bayar da shawarar Amurkawa su rinka yin nesa da juna har zuwa ƙarshen watan nan na Afrilu amma yana duba yiwuwar sake bude harkokin kasar baki ɗaya ko kuma wani ɓangare ranar ɗaya ga watan mayu yayin da rahotannin kafafen yaɗa labarai a amurka ke nuna cewa ya rage gwamnoninsu su yanke hukuncin lokacin da za su ɗage dokokin da suka kafa da kansu a jihohinsu trump ya aika da saƙon twitter cewa bari a fayyace sosai cewa ba haka abin yake ba 'Yan majalisun dokokin Amurka da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwa akan batun kare sirrin mutane da 'yancinsu. A daidai lokacin da hukumomin lafiya ke bincike a China da Koriya ta kudu da sauran ƙasashe kan amfani da ɗimbin bayanai a yakin da ake da annobar COVID-19. Ya zuwa yanzu, Amurka ta taƙaita amfani da irin waɗannan bayanan wajen yaƙi da annobar. maimakon amfani da wayoyin hannu domin bibiyar inda mutanen da suka yi mu'amala da wanda ke ɗauke da cutar suke jami'an lafiya sun dogara da wannan bayanai domin sa ido da inda aka fi samun cutar amma da zarar yawan waɗanda suke kamuwa da cutar ya daina karuwa kuma gwamnatin trump da gwamnoni za su yi harma ɗage dokar hana fita da sauran matakan ba da tazara wannan dabara ta bibiyar mutane wadda ta kawo nau'in nasarori a sauran ƙasashe ga dukkan alamu za a shiga amfani da ita sosai a nan amurka. jima kaɗan sarfilu hashim zai sake shigowa da ƙarin labaran sai dai kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu bayan karewar wa'adin hana fita na mako biyu da shugaban najeriya muhammadu buhari ya ayyana a abuja lagos da ogun ya sake tsawaita wa'adin da mako biyu nasiru adamu elhikaya na ɗauke da rahoton it has become necessary to extend the of movement in Lagos and Ogun states, as well as the FCT, for another 14 days. Bayan karewar wa'adin hana fita na mako biyu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ayyana a Abuja, Lagos da Ogun ya sake tsawaita wa'adin da mako biyu nan gaba. A jawabi ga al'ummar kasar, shugaban ya ce kara wa'adin ya zama wajibi don annobar coronavirus, lamari ne na rayuwa da mutuwa. I am fully aware of the great difficulties experienced especially by those who earn a daily wage such as traders zalika shugaban ya ce yana sanar da yadda lamarin zai kawo kalubale ga talakawa da sai sun fita ne sukan samu abinci amma duk da haka ba zai wa sassauta dokar ba nan shugaban ya kara da cewa shirin tallafin rage kunci zai ci gaba da wanzuwa don taimakawa jama'a lokacin da suka zauna a gida shugaba buhari ya ce wannan lamari ya shafi dukkan kasashen duniya don saudiya ma ta rufe wajajen ibada kamar yadda fadar vatican ta takaita bukin ista inda bai fi mutum goma suka fito don ranar ba shugaban kungiyar 'yan kasuwa na yankin arewa reshen abuja adamu hassan ya bukaci a dinga taimaka kananan 'yan kasuwan don zuwa yanzu ba su fara amfana yadda ya dace ba eh, mai girma shugaban kasa ka san mu arewacin najeriya amma me muke dama da talauci gashi kuma ka karu hanyar talaucin tunda 'yan bodoji nan da ka rufe nan ne mutanen mu suke cin abinci ba tanadan musu komai ba noman nan da ka ce a yi takin nan ba wadata yake yi ba ya fi na shekarun baya ma tsada sannan kuma ga wannan cuta ta fito coronavirus me ya kamata ya mutanen na an kulle sa gida wani yana da iyalai wani yana da 'ya'ya ashirin wani yana da goma sha biyar wani da sauransu shin ashe bai kamata a ɗebi dukiya a ciyar da mutane ba sai dai mu dinga jin labarin an fidda ana ta karɓo bashi a ƙasashen duniya har yanzu mu bamu ga komai a ƙasa ba a karɓo bashi a ce an karɓi kuɗi a hannun mutane shin in ma babu kuɗin nan a gurin gwamnati shi buhari tunda ya zo ya ce zai yaki corruption ne mutum ukun ya kama a kasar nan barayi zai iya karɓo kuɗin da zai ci da kasar nan gaba ɗaya. Shugaba Buhari ya ce zuwa yanzu mutum uku da da uku ne suka kamu da cutar inda goma suka riga mu gidan gaskiya. Shugaban ya yaba jami'an kiwon lafiya saboda yadda suke aiki tukuru don yaƙi da annobar. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru, Har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu Hashim da ƙarin labaran. Gwamnan jihar New York ya ayyana jiya litinin cewa mafi muni na abin da aka fuskanta ya zo ƙarshe a jiharsa. Duk da cewa yawan mace-mace da aka samu sun wuce dubu goma a jihar. za mu iya shawo kan yaduwarta na ji daɗin hakan abinda gwamna andrew komo ya faɗi kenan a wajen wani taron manema labarai a albany headquarter jihar ya ci gaba da cewa tsananin da aka fuskanta ya zo ƙarshe idan har muka ci gaba da amfani da basira amma cikin gaggawa ya yi gargaɗin cewa wannan ba yana nufin lokaci ne da za a sassauta matakan da aka ɗauka ba ciki har da bayar da tazara tsakanin mutane ya kuma yi gargaɗi kan halayyar ganganci. jiya litinin sanatan vermont bernie sanders ya baiwa abokin kara wasu tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden goyon baya a hukumance a zaben shugaban kasa da za a yi a watan nuwamba inda za a buga da shugaban kasa donald trump na jam'iyyar republican dole mu mayar da trump shugaban kasa na wa'adi ɗaya. muna buƙatar ka a fadar white house abinda sanders ya faɗa wa biden kenan a wani taron haɗin gwiwa da suka bayyana ta yanar gizo zan yi duk abin da zan iya na ga hakan ta faru jo sanders ya alkawarin haka shi kuma biden ya mayar da martani da cewa ina son na gode maka kan wannan babban al'amari ne kuma ba ni goyon baya abu ne mai mahimmanci mai mahimmanci gare ni daga ƙarshe ɗage dokar hana fita a birnin wuhan na ƙasar china inda nan ne annobar coronavirus ta fara bullowa ya baiwa masu lafiya mazauna birnin damar yin tafiye-tafiye zuwa wajen birnin tun ranar takwas ga watan afrilu amma yawancin mazauna wuhan kan fuskanci cewa idan suka yi tafiya ko suka nemi aiki a wasu wurare ba sa samun karbuwa wannan birni dai ya samu tabo saboda alakarsa da covid-19 cutar da coronavirus ke haddasawa akwai dokoki da yawa da ba a rubuce suke ba waɗanda suke nuna bambanci da kuma kyamar mutanen wuhan har ma da sauran waɗanda suka fito daga gundumar hube abin da wani mazaunin wuhan kenan ya faɗa wa murya amurka ta kafafen sadarwa shi dai wannan mazaunin yankin ya buƙaci a bayyana shi da suna mr yang saboda lamarin tsaro birnin wuhan dai shine babban birnin lardin hube ko da a birnin Yu mai tazarar kilomita 700 gabas da birnin wuhan kamfanonin da suke neman ma'aikata saboda sabon aiki na yin takunkumin kare fuska suna nuna bambanci ga masu neman aiki daga lardin hube a cewar masu sayar da kayayyaki a can. A gaida Sarfilu Hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jamhuriyar Nijar don jin halin da 'yan kasar ke ciki a kasar China yayin da ake zarginta da cin zarafin 'yan Afirka da ke Gwanju. Ga Suleiman Muni Barma da cikakken rahoton. pour que cesse ces pratiques dégradantes et humiliantes a taron manema labaran da suka kira a birnin yamai wasu shugabannin kungiyar 'yan nijar mazauna china waɗanda annobar cutar corona ta hana wa komawa ƙasar ta sin ne suka sanar da jama'a halin kaskanci da wulakancin da afirkawa ke cike a gwanzo lamarin da suka ce ya ritsa da wasu abokansu a yanzu haka Maman Bashir dan China shine kakakin wannan kungiya. Eh, hutu ne kamu aka kasance eh, ciwon ne tashi. To mu deja muna nan. to muka ce mu dan dakata mu gani eh, in hali zai samu sai mu koma mu da accan suke gaya muna ake tura mana bidiyo kan muna da sit sit mu da muka yi kai akwai waɗansu cikin dakunan su aka kile su baya baya muna da hotuna an sa etiquette wanda ko an bude kofa ana san da an bude wannan ka gane ba a ba su abinci kuma ku zo ku liƙe mutuncin daki ba san yana da abinci ba ko bai da mutanen da a can yanzu ba kwana ba suke yi yanzu bakin mutum bai hita in mutum bai da lahiya mun yarda a yi mishi test a kai shi ai confinan shi bai yi kowa ba amma ba a yi maka test a ce tu negative kuma yanzu a komo da baya kuma a hana ka hita a yi kilan kacin ɗakin ka. Hulɗa a tsakanin China da Nijar wani abu ne da hukumomin kasashen biyu suka sha shelar cewa kyaukyawa ce. wacce ta tahallaka akan harkokin kasuwanci ayyukan haƙar ma'adanai da ayyukan gine-gine ilimi da kiwon lafiya da dai sauransu wannan yasa 'yan nijar mazauna china suka buƙaci ma'aikatan nijar su ɗauki mataki don kare 'yan ƙasar kamar yadda najeriya ta yi domin mutanenta da ke zaune a china shinuwa suke ƙasa ga a ce musu ana ba su girmansu ana kula da su ana girmama su mu ma a yi muna haka nan faranshi ma president ya sa muna hannu wanga situation da muke ciki a walwale muna ita na tuntubi ministan harkokin wajen nishar kalla hankurau ta waya domin jin matsayin gwamnatin kasar dangane da waɗannan koke-koke sai dai bai ɗaga wayar ba kuma har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto bai maido kiran ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule barma wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum professor bube na marwa da ke jami'ar ante diof a kasar senegal ya ja hankalin al'umma a afirka da su daina karyata gaskiyar cutar nan ta coronavirus a cikin tattaunawa da suka yi da abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu. Ita wannan allobar wato bata san bakin mutum ba bata san farafata ba bata san ƙasa mai arziki ba bata san ƙasa mai talauci ba in ta shigo cikin kowace ƙasa ce za ta ɗebi abin da za ta ɗibawa abin da eh, ake iya faɗi girsa alheri shi ne cewa ɓannar da ta yi sauran ƙasashen za ta yi cikin ƙasashen mu kamar yadda ta yi shi ko ina kowa zai samu sakamakon irin ɓannar da ita wannan coronavirus ɗin take za ta iya yi mata lalle ana fargaba da cewa eh, a nan nahiyar afirka akwai mutane wa'anda ke ganin kamar abun ba gaskiya ba ne to wa'annan a cikin duniya ko ina ana samun irin su wa'anda ke karyatar da abu su ba haka bane idan aka ba su har ma har ma professor akwai waɗanda suke cewa turawa ne suke da farko dai lokacin da aka fara cewa kar aka ba da umarnin cewa kada a je wuraren ibada kar a je masallaci kar a je church ranar lahadi waɗansu suna cewa kawai nema ake hana su ayyukan ibada Ito eh wannan kuma wato idan musulmi sun faɗi su tuna da cewa da 'yan gidan coci su ma a hana su zuwa wajen sallah da kirista da yesu almasihu idan kuma kirista ne ke faɗin haka su tuna da cewa musulmi a hana su zuwa cikin masallatai ko kuma an gargaɗe su ta cewa da su bar zuwa ba a wai an ce a hana bane gargaɗin su ne aka yi aka ce su bar zuwa lalle akwai wanda ke cewa kama eh, abu ne makarkashiya ce ta turawa wannan hira ce ta bayan fage duk masu ilimin kimiyya yau sun san da wannan Eh, kwayar cutar gaskiya ne zahiri ce akwai ta sai dai yanzu irin matakin da ake ɗauka ne saboda wata rana an ɗauke su ne ba cewa da an kirayo su mutanen ba an tattauna da su an kwatanta musu an kwatanta musu yawancin mayikantan namu na nahiyar afirka duka ba su girai wa'anda abin ya shahara su ba kwatanta musu kace musu gashi gashi gashi ko meye abin da lalle a jamhuriyar Nijar an kira wasu kungiyoyi an tattauna da su to amma ai abun bai kai cikin ƙasa ba can inda ya zamanto a ce kamar Eh, sarakai eh, masu hakiman gari da sauransu wasu kungiyoyi dai hakan ga masu faɗi a ji ba kire su ba aka ce su je su ja hankalin mutane. To Professor Bube na mai wake kenan. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Ya fi yakin duniya bala'i ga ɗan adam. Don yakin duniya ka san wanda kake dosa, ka san ilimin kamarus tafiya ne ke a iska. baka san inda zai shigo ba baka san inda zai fita ba duk yakin duniya ba taba cewa kana je sallah a masallaci ba ba taba cewa ah, kana je coci da sauransu ba akwai zalunci a cikin gwamnati don na farko an ware kudade na medias su yi awareness akan wannan covid-19 an ware kudi don a taimaka ma talakawa a ƙauyuka da kuma birane jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na tsaka mai wuya wanda a yau yake zuwa daga ofishin muryar Amurka da ke birnin tarayya Abuja tare da ni Madina Dauda. Yau na gayyato baki guda biyu. Akwai Alhaji Abdulrahman Kwacham wanda yake shugabantan ƙungiyar haɓaka matasa ta Arewa maso gabas da kuma Alhaji Ibrahim Modibbo ɗan jarida mai zaman kansa kuma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin wayar da kan al'umman birnin tarayya akan cutar COVID-19 ko kuma coronavirus. Za mu tattauna abubuwa da suka jibanci wannan annoba da yake illa a kusan dukkan kasashen duniya. A Najeriya ma cutar ta shigo har an fara rasa rayuka kuma mutane da dama sun kamu. Amma akwai kuma wasu waɗanda suka warke daga cutar. Bari an fara da tambayar Alhaji Abdurrahman Kwacham. Shugaban ƙasa ya ba da umarnin kowa da kowa ya zauna a gida a jihohin Legas da Ogun da kuma babban birnin tarayya Abuja. Wato a yanzu wannan umarni ya tasan kaiwa kwanaki goma da farawa. Ya kake kallon wannan umarni ne da kuma hujjar da ta sa shugaban ƙasa ya kafa ta. To eh, na farko dai alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah da ya kawo mu cikin wannan yanayi kuma muna roƙon Ubangiji Allah ya kawo mana sauƙin wannan al'amari. Don Eh, na farko dai mutane yanzu sun daina tsoron ubangiji mahalicci suna tsoron abun da Allah ya halitta don ciwo halitta ne daga Allah to eh, yana da kyau mu koma ga Allah kuma mu san cewa Allah ne halicci wannan ciwo kuma ah, ya ya kawo shi don jarabci bayinsa kamar yadda shugaban kasa ya bada umurni a zauna a gida don wannan annoban da ya afku a kasa eh, zama a gida umurnin da aka bayar an yi daidai to amma kuma akwai walakin goro a miya dalilin da yasa kuma uh, kada ana maganan coronavirus kuma mutane suna mutuwa da yunwa don da ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki da wuri don yadda talakawan ƙasar nan uh, suka fada cikin halin laha'ula'i batun maganan yunwa da kuma talauci don kashi 80 cikin al'umman ƙasar nan matalauta ne wanda ba su da galihu wasu sai sun fita za su nemi abun da za su ci yau an zo an ce an takura musu an hana su fita to wani tanadi aka yi musu wanda su samu sauƙin rayuwa wannan shine kuskuren da gwamnati ta yi kuma wanda dole ne mu tsaya mu yi maganan gaskiya a nan ba a yi matalaka adalci ba amma eh, ta gefe eh, kare lafiyan al'umma hakika yadda aka ɗauki wannan mataki an yi daidai amma yadda aka bar kuma al'umman gaskiya gwamnati ba ta yi matalakawa adalci ba kuma ba taimaki talaka ba kuma ah, ban tsammani akwai hanyar da ta shirya don taimakon talaka a Najeriya ba. Ibrahim Modibbo kana ɗaya daga cikin shugabannin kwamitin da gwamnatin birnin tarayya ta kafa domin taimaka mata wajen wayar da kawunan al'umma. Wannan umarni kana ganin yayi daidai? To, jama'a assalamu alaikum. A gani na shine wannan annobar duk ɗan taliki a duniya da ya sani abinda duniya ke ciki yau annobar nan ta coronavirus covid-19 da ake kira ta zama ruwan dare gama duniya abu ne wanda allah ya kawo mana ya sokar mana da shi don ya dubi imaninmu kuma ganin yadda wannan abin yake yaduwa idan kika duba a yau kididdiga na hukumar zaman amin hukumar lafiya na duniya gaba daya who ta ce a yau akwai mutane fiye da miliyan ɗaya da ɗari uku a duk faɗin duniya wanda su kamu da shi a ciki dubu saba'in da da ɗari tara da shida sun rasu a najeriya kawai muna da mutane eh, metan da hamsin da hudu wanda suka kamu da shi a ciki akwai mutane guda shi da suka mutu to idan ka duba ka yi nazari duk duniya a yau duk kasashe su amerika ne su ingila da sauransu wannan abu da ya shafe su kuma duka yawancin wannan kasashen sun ba da doka kan cewa a yi zaman gidan ina so gani haka na ga cewa lallai gwamnati nan dole mu yabe ta akan ta yi kokari ta dakile yawace-yawace inda wa'annan bala'un za su iya su wanzama so zaman gidan na yana da kyau don ba don komai ba illa a kare al'umma daga kamuwa da wannan cutar kada mutane su dinga cunkoso a wuri daya a dinga zama ana ba da zarafi a ba da dan kaman taku guda uku ko hudu a tsakanin mutane kada a dinga zama ana zuwa a su aure idan kika duba coronavirus fa ya fi yakin duniya ma bala'i ga dan adam don yakin duniya ka san wanda kake dosa ka san enemy ka ko kuma wanda ake ce wanda eh, ka kamar yadda ka faɗi ko abokin adawarka Yawa ka san abokin adawarka mm. amma a coronavirus tafiya ne ke iska baka san inda zai shigo ba baka san inda zai fita ba kuma idan ka duba coronavirus a duk yakin duniya na ba taba cewa kada je sallah a masallaci ba ba taba cewa a a dinga zama a gida ko kuma a dinga zama a kada je coci da sauransu ba amma coronavirus ta sa mu muka zanna a gida aka ce dole mu zanna kada mu je masallatai kada yi cinkoso kada je coci da sauransu a sai wato wannan cutar tana da muhimmanci fiye da kake tsammani wanda dole ne gwamnati ta ɗauki wannan mataki da ta ɗauka kuma ni a gani na yadda shi president muhammadu buhari ya dauki wannan matakin ya yi daidai da duk shugabannin al'umma na duniya gaba daya wanda yau suka dauka an kuma gani haka shi ya sa kamar gwamnatin jihar ko kuma gwamnatin birnin tarayya a ƙarƙashin minista muhammadu bello ya kawo minista na da dr aliyu mojibo ya zama shugaba na wannan tafiyar sai kuma sake kawowa dr abdullahi mutar shugaban majata na ƙasa barista abdullahi mutar wanda da shi ne shugaban mahajjata na kasa yana kula da harkar yada labaru da waya mutane kai wannan dole mu musu godiya ba don komai ba don ganin cewa ana so a kare al'umma daga wannan bala'i cututtuka kuma yau na yi imani akan cewa mutanen nan da suke zama kamar yawancin talaka da yau suke kukan yunwa da sauransu idan allah ya da ana kokari yadda za a fitar da kayan abinci fiye da yake tsammani da kuma za a ba su tallafi yadda yake tsammani wanda zai sa su daina kuka koke-koken da ake a yanzu to kafin mu kai ga nan barin tambaye abdurrahman kwacham me yasa kake cewa eh, eh, ba da umarnin a zauna a gida bai yi ba ba a yi matalaka adalci ba eh, ba wani ce ba a yi matalaka adalci ba na ce abun da aka yi an yi daidai amma yadda aka bar talakawa da yunwa ba a yi daidai ba kamar yadda dan uwana yake faɗa cewa duniya ta sanar shugabannin duniya sun sanar a zauna a gida ya haka din ne amma kasashen sun yi ma mutanen su tanadi abun da za su ciyar da su da kuma abun da za su taimaki al'umma mu kuma a najeriya sabanin haka ana fitar da dukiyar da sunan ana taimakon al'umma kuma ba a basu kai da kake magana kai dan uwana kai dan jarida ne a najeriya kuma ripota ne a yan najeriya za ku mutu ku samu allah mun san an fitar da kaso na yan jaridu wanda su ne ginshikin wayar da kan al'umma a duniya gaba ɗaya ba ma najeriya ba ku gaya mana me aka ba wa kungiyan jaridu ku gaya mana da gaske ne an ware muku kuɗi na musamman to hajiya billahi azim la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina ga miki yau a matsayina na musulmi wannan fita da muke muna fita ne na al'umma don mu yi taimakon jama'a al'umma yau wato sa kai ne sa kai ne yau idan a cikin yadda dan uwana yake magana akan an ba yan jaridu kuɗi idan yau na samu dalma ko anini ko galum ina abun kamun kifin nan billahi lazi kadan ga gobe so ganin haka ni na imani akan cewa watakila yana da wa'ansu hujjoji wanda ni ban san su ba amma mu abin da muke shine muna so mu sa kai mu ga cewa mun taimaki al'umma mu ga cewa an wayar mutane kai mu ga cewa an sake gabatar wa mutane yadda za su dinga wanke hannayensu idan za su yi atishawa ko kuma suna da mura ko kuma idan suna jin zazzabi da sauransu su zo su buga lambar da ake sawa a jaridu ko kuma a cikin gidajen rediyo da talabijin su kira mutane kada su tashi da kansu ce za su tafi asibiti idan suka kira za a zo a musu gwaji a ɗauke su in suna da wannan cutar amma idan kuma ba a so su tafi asibiti don kar su yada mutane gani haka shi yasa ni a matsayina na ɗan jarida wallahi wallahi ni sisi da kike gani yadda nike miki magana a yanzu bai shigo hannuna ba amma na tabbata alhaji kwacham eh, eh, eh, me muhimmancin kafa kwamiti dakata hajiya maganan da yake faɗa ai shi yasa muka ce akwai zalunci a cikin gwamnati don na farko an ware kudade na medias su yi awareness kan wannan covid-19 an ware kudi don a taimaka ma talakawa a ƙauyuka da kuma birane ina so ku fahimce ni ni na san me nake faɗa ba zargi ba ne kake ba na wani zargi ai mu ajiye in zargi ne manyan masu kuɗin ƙasar nan irin su dola irin su dangote sun bada da taimako su kuma ƙarya ne sannan an fita an ce wannan annoban ya rusa kasafin kuɗin najeriya da aka yi ƙarya ne sannan minista na kuɗi ta fita ta ce an ba an cire kuɗi ana taimaka ma talakawa ƙarya ne dan jarida kafin a taimaki kowa a duniya abun da muka san dan jarida ke fara taimako sai kiwon lafiya don shi yake wa yadda zaka zauna ka kare kanka in har ya ce ba a basu ba kun gani har yanzu magana da yake faɗa an dawo kai akwai zalunci a ƙasar nan ana danne dukiyar mutane kuma wannan abun da suke yin nan ko shekara goma ne za a yi bincike a kai abun da ya faru a lokacin goodluck kar su manta magana kuɗin makamai sun yi ta bincike wallahi nasu zai zamanto wos. don abun da zai to worst sun zo ne gwamnati masu adalci masu aiki tsakani da Allah an zo an same su da rashin adalci kuɗi an fitar ana fitar da kuɗi kuma har gobe kuma ana kan fitar da kuɗi an ce an fitar da kuɗi an bawa ana raba talakawa ni na sani kaf faɗin adamawa ban ji mutum da ya ce mini an ɗauka an bashi ba akwai jihohi irin wa'ina ba a basu ba hajiya mu bar mu yi magana saboda Allah Najeriya fa kasar mu ne ba za mu da na nan ta ce ba don dalilin wasu yadda Allah ya kawo sunan Allah na iya kawo kowa ya zama to ya samu opportunity ya zama to wani abu amma su ji tsoron Allah da a da madina da bakinta in allah ya mu mako na gaba za ku ji ci gaban wannan muhawara da madina ta shirya mana abuja inda za su ci gaba da tattauna batutuwa wanda za su hada da maganar rufe garuruwa ko jihohi da wasu gwamnonin najeriya suka yi da duba ko wannan ya daidai akwai ma maganar rufe wuraren ibada kamar coci-coci da masallatai da sauransu saboda haka muna fatar za a biyo a madadin ita madina da kuma bakin namu aliyu mustapha sokoto ne a washington huta lafiya to a gaida aliyu mustapha da wannan shiri nasa da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice gwamnatoci a faɗin duniya na nazarin lokaci da kuma tsarin da ya kamata a bi wajen gaggauta komawa bakin aiki ba tare da sun jefa al'ummomin cikin hatsarin coronavirus ba jiya litinin shugaban amurka donald trump ya ce shi ne nan ba da daɗewa ba zai yanke hukunci kan sake buɗe harkoki a ƙasar ba gwamnonin jihohi ba to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da karfe 8 agogon najeriya kamar da chadi wato karfe 7 kenan agogon ghana za ku ji abokan aikinmu daga yamai za su kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfila hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin da chubahiro diodone da ya ba da umarni kuma ya haɗa shirin sai injiniyan mu na yau aisha ta ce ke muku fatan kasancewa cikin ƙoshin lafiya ma'asala. roger Billon